الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتي على الله صلاة ويتيتي ويامي تعالي تبتي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من إدارة سنين من قاتل عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرع من safoshi ne ko no safoshi yan juma'a da ula 1435 ran da alijira na ne safoshi beni yan march 2014 ko yan kalanda almiladiya ne الإمام أبو حاتم الرازي الإمام أبو زرع الرازي سيشوف يا وجان a عن والحوض والحوض المقرم به نبينا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم حق والشفاعة حق وأن ناسا من آل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق وعذاب القبر حق ومنكر ونكير حق والكرام, الكا والكرام الكاتبون حق والبعث بعد الموت حق وجابكم wa kala al’imam abu zura to al’imam abu hakimi a zan wal haudu haudu edo ba al-mukarramu bihi na alaya ya ci wọn na biyu na na hakun gaske yiwu wa shafa a tu hakun egwa tamar gaske wa an na nasar kuma a ti ka zango min ahli tauhidi min zai shi be tauhidi na ya kurujuna minan nari za wuce ga tiya daga yana bi shafa'ati ya wata ya hakkun gaskiya na yau wa azabul qabri kabari ma hakkun gaskiyo wa munkarun wa nakirun hakkun munkaru da nakiri ma hakku gaskiyo wal kiramul katibun الكرام الكاتبون ملائكة يقول حق جسيو والبعث أمالات جاناكي من بعد الموت زميا جلاب حق جزكيات نبوه وقال الإمام أبو حاتم رأيت الإمام أبو زرع دعوا بعد والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق haudu na an wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kina gaskiyo ngai inna ataina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar inna ataina kal kautsar sai ta al kautsar la yawi fasalli li rabbika wanhar ji sallah ce ciyewo mazuyo ya ce ciyewo wani ga alkawusar damu alhaudu mai gaskiya kirna na bi sallah sallam da bainar baiki wa mimbari rawdatun min riyadil janna wa mimbari ala hauli tsakanin emin gogin gange mimbari yan wuyi ba ta bi ba ta shi aljanna mimbari ya ne sa sallam ta haudu da ba mushi annabi sa sallam ji annabi sa sallam ji alhaudi mu ga ẹ̀páhùn kò yẹ zàdá yẹn tó ayé ẹ̀jẹ̀ wúmọ́ kò yẹ zàdá yẹn ṣe tó ayé níwọ̀n ẹ̀nà mẹ́tí wọ́nà kò fòbó kù gánánà kọ́ọ̀pù lẹ́gbẹ̀wọ́ àti bá kí wọn náà tó èso ń pè yú ìgbèjì fàndé sọ́mà man shariba nínú sharbatan da rigu fiye ko jini na la ya zama ba da ha abada wa kara wani wabiya sahabeji annabi sa sallar bugan sahabeji gan adeye annabi ana gan a fatalkau na ba'adi asra ya be da gobe zalunci da jinaku hakiye ya zanu ci ga wa sun ya a da a da ya ya a ga ne bi ya ku zan mu ki ja a ne bi ga ga bi ya ku ji ma ka mu ki ku da a ga bi ne sallan ya ga ci ke da dai a ne ba sallan da ya ku ji hatta talqauni al haudi ya kuri ki har da kaku ya a jogun da ni al haudi nan lọ́jọ́ ga a cikin wani alhaudu ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma malaika ne annabi sai annabi sai ga ummati ummati al'umma miryanu mami ga nyamare malaika ya ga gai na kala ta ahada su ba daka tsaye fe mai baddalu wa gayyaru a da ake gun zuma yawa gona ina bi da lagwa sun daji sun na yawa ya dan wacce ya jiri da yiwa ji gane ku da gogo wa da ga alhaudu wuce mai kiyo ku yi gaskiya Role hmm? alhaudu filiya alkyan ba sun wa alhaudu joni. amma al-imam al-barbahari wani kulli nabiyin haudu ga nabin dongoje al-haudu a nabin dongoje wani goba na lumu da fina illa salih bandi annabi salihu fa inna haudahu egwene na edo bayan ya annabi salihu nan ga biyo bil ina katihi edin rakuyu abai gani ganin na limamul barbahari gani man shi da gano diga haudu ya ni bi salu zai doka na kake na ga hanga ga wancan wajen da ni a ga ake ba wajen da ni ga wuce na ba ni mun ce gani kulli nabi na haudu gan suna bugu man wace ke criticize ya ga wuce kana da ni tula ci wani wace ma ta zuwa ga haudu ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai guyo ko sai ki fadi gawa shafa'atu haqqun egwatan gaskiyoro egwatan kiro gaskiyoro wa anna na san min ali tauhidi kuma ki ka zango ci shi min zai shi ga tauhidi na ya rujuna minan nari a ga tiya daga yana bi shafa'ati ya gwatan wato iman ji ne hakun gaskiyoro wale ga shafa'atul musbata da mu sai gwata na adi tabbatarwa nan amma da shafa'atul manfiya sai gwata na an yaya nan matsala da wuta nan guba ya ta ci ki shurutun shafa'a na adi tabbatarwa nan da wuta ya yi ki shin shafa'a wajen kafin ya amfani kafin wajen amfani da wuta da wuta yẹn yìí ti ìṣẹ̀fà àwùjọ tó mọ bíjà tánwọ́ dàwùtù hmm. a àyíkí ṣẹ̀fà àkíkì jìmá àtà ànẹ́bì sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu dàwùtù àyí yẹwùtù àbàkí zíyì zéyì ní alùsùn da ba matsalẹ̀ ṣẹ̀fà ọ̀rọ̀ a ba. páyọ̀ yẹn na bẹ́ẹ̀ ni òun wẹ̀ wẹ̀ in point a shafa'atul musbata shafa'a na ali tabbatarwa na gayi man zan lafi ya shau inda hu illa bi izini. aje da tangwa ita to yato na sai da ya to yaci ya shafa'u na illa liman saba a tangwa za sai da ya yaci ga je da ya ne to yaci ga wani da laili fata jaddi na filatan laka asa an ya ba saka rabuka makaman mahmuda ya shi ba da kai ta ajiyi ego sai ci lula matsayin makamin mahmudu luyawai makamin mahmudu ci masu matsayi ya gwata yana su ya ce alaya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara kiyani na a ne diga shafa a fili ali ka ba iri min umarci ya gwata ne a ne muhammadu a tanar wuki ya zai jiga ya lokacin ka ba iri na min ya rume umu kwayo annabi sallallahu alaihi wasallam ga roga wannan ladan yayi sallana ce ga ga yin ladan yayi ga nan waga azu zo ya Allah marba bi dawati ta amma wa salatul qa'ima ati muhammad al wasila ko wal fadila wab'atu maqam mahmuda alladhi wa'ata alladhi ga da ne to na halat lahu shafa'ati yawmal qiyamati sai gwanin wani da ba sallar matar na ya tabbatar wa ba muke ashe ya gwata a nufi sa sallar gaskiyo shafa'atul mansiya shafa'a na an yi nga shafa'a shafa a da mushirki je ne duk shafa wuce ga a jita kwa jima da sai kiya a majima da alibiya a malo musulunci a mafi da laya fato ci mafi a mulajin ga ga suku a ga ya jibu ta a kuti na ji ebo awu wula ya shufa awu na inda ba da na yi ga a kan kwaye bayan sai alhali kaga waji imani da sai ci da nabiya wa ya ko egwa ta ji wa amfani wa ma san fa ugun shafa'atu shafi'ina egwa ta yin da ya ga tan wa na ji da ji imani ana amfani egwa ta a ji amfani illa mani ta kaza inda rahmani ada sai ga ne gaji alkawari ba su tun alkawari su ga illa ilaha illallah ga mu la ni ga abdu na su bi shafa'ati ba na wa mai egwa ta ni a nan mu da ga ne gaji ta da wa ta bi gaskiya na sai Allah ya gaskiya bi ikhlasi da ga mu wajen ba na gudu da zai kare guna yanar lahi zulfan wajen da sa amfani ne ta ci shiru ta ya shafa ka ni shafa'u ji zamfani nan wayi da tauhidi wayi da musulunci wọ́n jẹ́ náà kó na ẹ̀wọ̀n lóòtù náà wò dá àlùjẹ́ náà kààyè jíwọ̀n àǹfààní náà kó tó ṣẹ̀fà ẹ̀wọ̀n ga lónìí mo tó gbé dá àlùjẹ́ náà kààyè jíwọ̀n àǹfààní tó kí o ṣe ìzànigá ìgbésẹ̀ òhun ومن يجتهد غير الاسلام دينا فلن يقبل منه daga daga wasu hanyar na ji musulunci a nan zai ci abokin ruwa kuyo ko falan yuqbala min wa fil akhirati min al Kuma kuyo ko number 2 so shige da jido da sai in wala yashfa'una illa liman yalfada'a tan gwaya da su su shiga cikin dajin da dai matsalar da shi ne yana tashi sai shi maki a yi zuriya matsalar da shi ba hu illa illa in ba da ya liman ya yarda lọ́jọ́ ẹ̀nà kó ṣé ti máa di ẹ̀dá ya za ṣé ìṣẹ̀gá ìgbé àdínní mùsùlùmí rẹ̀ ọ̀rọ̀ bí ìlọ fún ìsìlámù bíi náà. fún ara kí n lè náà. kí n kin ziji zai ya tangwa da annabi sa sallama tangwa ruwan zana ku wa min al-layli fata laka sai ba ka maqaman mahmuda number 2 ga guruji ga kirkiji ne da tambayar sai na a tangwa number 3 al-qur'ana tangwa ibn al-qur'ana al ga sọ̀tọ́ ti lúwà hmm. ní tangu manakuhu annan nuka yayi lúwà tangu gama la ni sa sanin ga soki bakar da yani burani a je fara kyani ta hajja ni an sahibi mu yayi ni kin ne ne da ke tanwa dano afun ya tanwa ego na azun ya san wa ga ne tuna gama na su gutu ama wa sharab wa shahwa ni ka yaji ni ka yaji ni ka shawa wani wani ko ni ne na ke san wa zai no eji bobo yi eji na ajin ajeli na wa san wa ya man tufa alkiya na da faratu wani yana ko ba sai zamu la imani ji daga nan ewa tan ji dago na ji alim sa sallar gujin wani ɗaya ta yi makamun mahamudu alim sa sallar gujin wani a da ba ni da adamu wa ga alu ba ni da nuhu daga ba ni da nuhu a da ba ni da ibrahim da ba nabi ibrahim a da ba nabi musa da ba nabi musa a da ba nabi isa da ba nabi isa a nabi isa ta ga in za a mu ila mu mujel ba nabi isa sallam sai inna wa abdi wa na mu mudu wujuro to ko fadi ma ta kadan min zan je ma ta ko a akhara a talu ba kó a àníbi ta ga ana laha ana laha a láha àníbi da jẹ́dá sai ta ga àníbi da irfara tó ka ƙirki fantusa ba a ga yawe wasfa ku shafa wagwatan a kan a ji watan yau hmm. na bari kiyo shafa na na so ne musa mahmud na alibu sa su na so kilo so amma fassara ne je je je ga maqamul mahmud ya sai an ya sai ya ba ka karabu ka maqamul mahmuda ngai ga yi ga ni sa sun ga ta la shi to je fa ya yo ne da a yi ku hmm. ya kuyo kilo da kirkin ya hmm. ne hmm. lè ìwàtàn nígbà yìí ní àríṣà tó lè kọ́ ní. mi ní ìwàtàn ní tó àti àtàrí yìí a àtàwọn da na gbànà káàjẹ́ ní àtàwọn ẹkí hàn lèyà káàjẹ́ ní lónìí. àníbi ga an na àwọn ìṣàfi ìmú ṣẹfẹ́ ìfi jẹ̀nẹ́tì nígbà ìdámọ̀ parí na káwàtà ẹkí hàn na, náà pẹ̀lú ṣáàjú kàní a tó lè kọ́. ne ya saci egwatan ya abu talibu wajen ya abu talibu ludu na buhari amma wani ludu ta kwaye na luji fiti yana na mala ne daga laula ana kaiba ga ne ba mudu ba la kana fi dalkil asfali min an-nari abu talibu da ta ko ta ko ta yana amma ya gongo wa da da zahi min an-nari fiti yana mutana'ibin bi jamrataini ayna tikara ba laji bi ta kitako tabli min ma jima wa ma kula wani wanda ya wuta na ga ala sadin sa sunan kawai wanda ya ko so amma ya wata ala da ya kwaci da yana anabi a jin jinna anabi ne ci ma ke jinna zago ne ci ma jinna an da rai ya wada bayani dai ke kiyan shafa'a ne ya zula imani ji da ne zai ji ne ahlus sunna zai ki masala shafa'a ne kawari ji ga mutazila a gai ga diga ta ce ka ba yi ba nuwa nuna wa zai bugai zai shafa wato ya shiya wọ́n yóò yàn kó nọmba tú sófà yìí mo tún kún jà kùbùrí àyè àyájú bùnú ìdẹ́tẹ̀ ṣẹ̀fà àjọ aláwọ̀ mẹ́tàlélá ètò wọlé àmì lẹ́tọ́ ẹ̀zọ́ ṣe é ṣe ìbí ẹ̀sìn ìsìnkú ṣe ìbí ẹ̀gbẹ́ ìsìnkú ṣe ahli sunna ita ta tafi kazalika ja'alna ummatan a litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakunu rasulu 'alaykum shahida lọ́jọ́ àná kó sọ wà da gan-an wọn kó lè dọ̀nà tí ó ẹ̀dọ̀ ọ̀chọ̀kọ́ yau anna na san min ali tauhidi za ku ci mini da yi be tauhidi na ya kulu juna minan nari bi shafa'ati a ga tiya daga eno da gwate wato imani da ne hakkun da tiro so so kí n nana na wọ́n láyé máa lọ jíbe ṣẹ̀fà ẹ̀ zàṣì dẹ́nbó ága kùtì àdẹ̀gẹ̀ bàmí ti dáná ní rẹ̀ ẹnu mọ́gá wà ẹ̀ wọ́n jẹ́ ọ̀nà kó àmà tó ẹ̀ tàkí àkùtì àdẹ̀gẹ̀ ẹ̀ kó náà ìjẹ́ tàwọn jíbi wa jan amfani wọ́n máa láàgà áfìmẹ̀jì nílẹ̀ náà rẹ̀ mun kana ke kallin ne la'ilaha habbata ka dalili la ilaha illa allah ko akhir jinin nari dan ga dai misal habbata ka dalili la ilaha illa allah in sha allah ta'ala da ka fi ya gannu ani ga ni je sai ta lafiya ani ga ci kina sai ci fazi subhanak allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu wa rahmatullah